يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ji kansu da rahama a yau 18 ga watan shida shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu wanda ya daidai da ranar takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na arba'in da shida a ƙarƙashin babu sabar ko وعن سليمان وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه an karɓo daga Sulaiman ɗan Surat, Allah yarda da shi, ƙwala ya ce, Kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu Alaihi wasallam, na kasance zaune tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wa rajulani ya haka ne ko? mun yi tsallake? a tsallaken hadisi ta khamisul asnam bayan 45 ba to wa an abi radiyallahu an an karbo daga sahabin annabi abu huraira Allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة من ذا الله ترادى من شاء الله ثبتها غريش يتي ليس الشديد بالسرعة me kayar da mazaje ba shi ne ƙarfa ba innama shadidu haƙiƙa kaɗai wanda yake ƙarfa الذي يملك نفسه عند الغضب shine wanda yake iya fin ƙarfin zuciyarsa a lokacin fushi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawace shi wa sur'a ma ne abin da yake nufi da sur'a bi dhammi sad da yawa sadun din dhamma wa fathir ra da fatahar ra sur'a wa asluhu inda al-arab asalin abin da ake nufi da sura'a a wajen larabawa man yasra'u nasa kaseeran wanda ke kayar da mutane da yawa wanda duk sanda aka kara da shi ke rinjaye shi yake cewa sura'a in bahaushe ce makashin maza an gane ko an سليمان بن سرة an karɓo daga Sulaiman ɗan Surat radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace kuntu jalisan ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance zaune tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa rajulani yastabbani wahiduhuma qad ihmarra wajhu wasu mutane guda biyu suna zagin junansu ɗayansu fuskarsa ta yi ja saboda fusata da fushi da ya shiga wantafafat audaju jijiyoyin wuyansa sun tattashi sun kumbura sun yi birɗin birɗin فقال رسول الله صلى الله sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inni la a'lamu kalima haƙiƙa ina da masaniyar wata kalma lau qalaha da ya faɗi wannan kalma la zahaba anhu ma yaji da abin da yake ji a jikinsa na tafasa zuciya da fusata da hasala da ya tafi lau qala da a ce ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan jefaffe ذهب عنه ما يجد لن تايك yake ji يجي tafiya bashi. فقالوا la sai sahabbai suka gaya masa shi wannan bawan Allah da ke cikin halin fushi da fusata inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala haqiqa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ta'awwaz billah ka nemi tsarin Allah min ash-shaytanir rajim daga shaitan jefaffe za ka samu mafita daga halin da kake ciki muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi za mu biyo da bayani kamar da muka ji al-hadith al-khamis wal arba'un hadisi na 45 sahabin hadisin sunansa abdurrahman bin safar wasu kuma suna cewa abdullahi bin safar alkunyarsa ya shahara da alkunyar abu huraira kabilar ɗan kabilar dausu wacce ke garin yaman musuluntarsa ya musulunta a shekarar da aka yakin khaibar matsayin da yake da shi kuma shine wanda yake ri dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa yawan riwaya ta hadisai daga manzo sallallahu alaihi shi kadai ya rawaita hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya samu kansa a matsayi da matakin yin fatawa a lokacin halifanci na umar allah ya da su gaba ɗaya ya rasu a shekara ta hamsin da tara sittin ba ɗaya da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina allah ya ji kansa da rahama to kamar da muka ji manzo yana cewa kamar da wannan sahabi yake gaya mana manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce laisa shadidu bi sur'a ko makashin maza ba shi ne kakkarfa ba to shi ne kamar da muka ji shi kansa imamun nawawi Allah ya ji kansa rahama yace asalin kalmar sur'a a wajen larabawa shine mutumin da in an kara da shi ike yin rinjaye mutumin da aka kaure ko kawa da shi kan kace mai wannan ya kada kai shi ake cewa sura'a to an sa ta a cikin sura'a don nuna wato mubalaga da isa matuƙa wajen kayar da abokan karawa ta cewa sura'a da ta a ƙarshe ma'ana hausaf. to a wani lafazin na hadisin abdullahi bin mas'ud wanda ke wato gurin imam muslim allah ya jikansa da rahama cewa iman eh, zan allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce Mata uddunar raƙuba raquba wa kuke lissafawa ko kirgawa a matsayin bakarara a cikinku wa kuke ɗauka mara baya a cikinku ce ya mutu ya mutu ya mutu kamar bai zo ba bai kowa ba bai da foto photocopy bai da foto photostat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايما زي متوانا تنبير قال qulna abdullahi dan mas'ud yace sai muka ce alladhi la yuladu la wanda ba a haifa masa ƴaƴa shi muke cewa raqu sun ba shi fassara bisa abin da suka sani a asalin harshen larabci qala laysa dhaka birraqub sai ce ba wannan bane ake kira bakarara a doron shari'ar musulunci wannan fasara da kuka bayar ta yare ce ta abin da larabawa suke gaya wa raƙuf ne ولكنه lam yuqaddim min waladihi shay'a شيئا a Musulunci. wanda ba wani ɗanasa da ya mutu duka ‘ya'yansa na nan a gabansa an fahimta bai ba wani ɗansa da ya riga shi gaba to wannan shi ake cewa raƙo tamkar bai haihu ba da ƴaƴansa sun riga shi gaba jarrabar da za a yi masa wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi zai tara lada zai samu matsayi za a kankare mazulubai za a daraja matsayinsa to tun da babu ɗan da ya mutu nasa kowanne ga sunan nan su, duk ina kallon su to wannan shine tamkar wanda bai haihu ai amfanin ɗanka dama ka ci moriyarsa ko to shi waɗannan ba su mutu bari a ce ya ci gajiyar rasa su da i aka ba shi lada aka kuma wato kan kare masa zunubai to wannan shi ake cewa raƙo bisa doron shari'a sannan sai banzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma ta'udduna sur'a fikum wa kuma kuke kirgawa a matsayin makashin maza a cikin karfan cikin ku waye shago ko ɗan duna duk ma da wanda gaya masa ƙwararren wato ainihin mai kada maza قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال عبد الله dan mas'ud ce sai muka ce Musa sahabbai shine wanda mazaje ba sa iya kare shi sai dai shi ya kayar da su qala laysa bi zalika sai manzo ce ba wannan bane makashin maza a bisa doron shari'ar musulunci ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب wanda yake iya fin karfin zuciyarsa lokacin fushi shine makashin maza shine asalin ƙarfa a bisa doron shari'ar musulunci ya fi wancan da kuke kirga ƙarfa ƙarfi to a wannan lafazi na ruwayar imam muslim za mu ga ya kawo shi salo mai faɗi ashe ma wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa laysa shadidu bi sur'a ba haka kawai ya faɗe ta ba sai da ya tambaye sahabbai wa ake kirgawa mara yaya wa ake kirgawa a karfan cikin jama'a sannan a amsar da ya bayar ne ya faɗi wannan laysa shadidu bi sur'a to malamai suke cewa ma'anar wannan hadisi wanda yake iya fin ƙarfin zuciyarsa a lokacin fashi shi ne mafi tsananin ƙarfi a shari'ance fiye da wanda yake kayar da mazaje a lokacin kaurawa da shi daga cikin abin da yake karawa wannan hadisi bayani da fito da shi sarari hadisin da imam al-bazzar ya rawaita wanda aka karbo daga sahabu Allah, Anas Allah ya jira yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi marra bi qaumin yasqari'una manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya wuce wasu mutane ana ta hargowa faqala ma hada sai manzo yake cewa me nan wannan قالوا فلان يسارع أحدا لا ما ahadan illa إلا سرع ne babu wani wanda zai kara kokawa da shi face sai ya kai shi kasa qala afala adullukum ala man huwa ashaddu min sai manzo shi ah, to bana sanar da ku wanda yafi wannan karfan karfi ba rajulun kallamahu Shi ne mutumin da wani mutum ya magana da shi ko ya gaya masa wata zance ya masa wani zance wanda wato ainihin kalmar da ya gaya masa ce masa ciwo ce masa ba ce masa ba da ba da bai ji dadin ba fa karrama gaiban amma sai ya gintse wannan fushin abin da aka gaya masa ya fusata shi fa Bahu ya rinjayi wannan wanda ya so fusata shin bai iya fusata shin da zai zama yayi abin da bai kamata ba wa ghalaba shaytana kuma a daidai lokacin ya rinjayi shaytanin da yake tare da shi mai ingiza shi yin fushi wa ghalaba shaytana sahiba sahibi sannan kuma a daidai lokacin ya rinjayi shaytanin abokin hasala shi sai da shaytanin da yake tare da abokin harzuka shi ya ingizo wancan ya gaya mar abin da zai fusata shi a sai dai wannan lokacin kuma nasa shaidan na ta ai shi ma mutum ne kamar kai kawai kai ma gaya masa ko wani abin da ya kama da haka to amma ya iya fin karfin zuciyarsa da ke kokarin ingizo shi al'amara ta bisu wacce take umartar mutum da mummunan abu bayan ya fi karfin zuciyarsa ya kuma rinjaye shaidanin da ke ingiza shi nasa daga ɓangarensa kuma ya rinjaye shi ya da ke ingizo abokin har zuƙa shi wannan shi ne tsantsar tsantsar ya faɗa da shaiɗanu ya rinjaye su ya faɗa da zuciya ya fi ƙarfinta ya fi wancan da za a ya kinkimi wannan ya zuba ya ɗaga ya ɗaga wannan ya watsa to da kalli wannan hadisin na imam al-bazzar wanda aka daga sahabu annabi anas da wanda ya gabata da ke gurin imam muslim wanda aka karɓi daga sahaba annabi abdullahi dan mas'ud suna ta fito mana da abin da wannan hadisin yake gaya mana laysa shadidu bisura walakin shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab karfa na kwarai na gaske a shari'ance shine wanda yake fin karfin zuciyarsa lokacin fushi in ka kalli lafazin ruwayar da take gaban mu laysa shadidu bi sur'a walakin ash-shadidu alladhi yamliku nafsuhu illa al-ghadab bata fito maka tsarara da yadda wannan ya fifi wancan ta bangaren ya fi karfin zuciyarsa ya fi karfin shaidaninsa ya fi karfin shaidanin abokin harzika shi ko fusata shi kaga wannan sun fito mana da abin fili yadda za ka fahimci wannan hadisi da yake da fito da yadda wato ƙarfin wannan ɗin ibi bi shi na don faɗa da shaidan ba ƙaramar abu ne faɗa da ita kanta zuciya ba ƙaramar abu ne ka iya fin ƙarfin abin da take hasala ka ko kuma wato ingiza ka zuwa gare shi ka ƙi ka tafi zuwa ga abin da shi ne yardar Allah da kuma wato biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka faɗo cikin wa amma man khafa maqama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى wanda ya ji tsoron tsaiwa gaban ubangijinsa ya ji tsoron azabar ubangijinsa ya iya hana ransa abin da take so a daidai lokacin da yake har da ka yake fusata ka take ingiza ka ai shi ma mutum ne ka kamar ka ma fi shi ƙarfi ka ma ko yi makwabda ko kuma gaya masa shi ma abin da zai mace amma ka iya fin ƙarfinta ka danne Allah ya ce sakayyar waɗanda suka yi irin wannan suka kidiya wa san zuciyarsu suka ba wanda shine yarda Allah da jayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce kuma irin waɗanda Allah ya sa mu dace malamai na ambatina daga cikin amfanin wannan hadisi da fiqhun da ke cikin sa sanar da mu cewa mafi karfin mutane shine wanda yake iya son ƙarfin zuciyarsa a lokacin fushi yake kuma wato ya ƙatta da fafatawa da ita wajen tirsasa mata yin haƙuri a lokacin da ka fi ƙarfin wato fushin da kai ka tabbata mai haƙuri haƙuri ya sami gindin zama shi yasa malam imamun nawa ya kawo na hadisi a ƙarƙashin babu sabri surce ka iya yin haƙuri kake iya fin ƙarfin fusatar zuciyarka to in ka haka kai ne karfa fiye da mai karfin tuwo da kuma kayan da maza shi sannan malamai suke cewa hadisin yana kwadaitar da mu akan kyawawan ɗabi'u da cin kwalliya da ado da halayya haƙuri da kawaici da san hali da wato anin ɗaukan abinda da wani ɗan uwanka daga cikin al'ummar musulmi ko abokan zama da ake tare da su zai iya maka kai haƙuri ka danne dan neman yardar Allah a daidai lokaci kuma guda wannan hadisi na sanar da mu me haƙiƙanin ƙarfi a shari'ance me haƙiƙanin ƙarfi a yare an fahimta ko a yare da kuma abin da ake iya gani kuru-kuru a fili ka ƙarfa shine mai ƙarfin tuwo wanda yanzu nan zai kai ka ƙasa amma a shari'ance mafi ƙarfi shine wanda ya fi ƙarfin son zuciya sai hadisin da ke biye da wannan alhadithu sadis wal arba'un hadisi na arba'in da shida marawacin wannan hadisi sunansa Sulaiman dan Surat dan Jawu bin Nun a ƙarshe eh Sulaiman bin Surat bin Jawu ana masa alkunya da Abul Mutarrif kabilarsa al-Khuzai ne dan kabilar Khuza'a matsayinsa sahabi ne na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rawaita hadisai daga manzo kamar da muke gani a gaban mu yanzu haka ya zauna da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da shi na mai bada gaskiya da shi mai biyayya gare shi mai riko da addininsa har Allah ya karbi rayuwarsa ya rayu tsawon shekara 93 a duniya ina daga cikin waɗanda annabi yake cewa shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan ne masu haurawa suna cikin kaɗan ɗin domin ya rayu tsawon shekara tasa'in da uku a duniya an kashe shi kasalan wato anin jifansa da kibiya a shekara ta sittin da biyar da hijirar manzo annabi muhammad a watan rabiul akhir wanda ya kashe shi shi ne wanda ake cewa 'Ya zai bin al-husayn Allah ya ji kansa da rahama sai sharhin hadisi yake cewa kuntu jalisan ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance zaune tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa rajulani yasabbani wasu mutane guda biyu suna tsaka da zagin junansu وأحدهما قد احمر وجهه ɗaya daga cikin fuskarsa ta yi ja wantafakat audajo jijiyoyin wuyansa sun yi barɗin barɗin sun kumbure sun tattashi to shi ne ma'ana malamai suke cewa da aka ce kuntu jalisan na kasance wato ainihin zaune ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wannan na sanar da mu falala ta shi wannan sahabi Sulaiman dan Sura cewar ya dace da zama tare da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guri guda ya ji saƙon Allah daga bakin manzo kai tsaye gaba da gaba baki da baki shi yasa ce na zauna ina zaune tare da manzo haka take faru sannan da aka ce ya saba ni shi da malamai suka ce shi ne kowane ɗayansu na zagin abokin saɓaninsu, shi ne kowanne ya yi zagi ba ɗaya ba ne ya ban da ɗaya sannan malamai suka ce auda su ne jijiyoyin da suke wato ainihin kewaye da gefe na wuya in mutum ne wato jijiyar da suke kai sakon jini na wuya da kuma in ma dabba ce da za a ce an yanka kaza to wannan ake yankewa su waɗannan jijiyoyi na gefe da gefe da kuma makogwaro da ke kai sakon iska numfashi to in ka yanke su shine kai yanka shar'antacce a shari'ance to waɗannan jijiyoyin sun yi burɗin burɗin su da suke kai sakon jini saboda zuciya ta fusata kwakwalwa ta tafasa sai su ma suka nuna alama wata suka yi burɗin to wannan hadisi ina sanar da mu cewa fushi yana canza tura halittar bawa daga asalin yadda take sakamakon shiga halin da ya shiga mawuyaci na fushi to shi na sa fuska ta yi ja ko kuma mu ne ka ce ta baki ko ya eh, fari ta ja alama kamar ka taba shi jini zai fito baki ta ƙara baki shi fa yanzu ba daɗi abin da ake shi ko ina mu ba ja take ba yawa ina ce ka yanzu ga fuska wa na ba kyau to sannan kuma bayan haka daga cikin canza halittar ɗan adam da fushi yake yi ya sa jijiyoyin saƙon jini na jikinsa su wato ainihin birɗin birɗin su tashi alama ce na cikin wani hali mawuyaci sannan fushi na jawo a yi zage-zage a gaban masu daraja da kima da matsayi duk daraja da suke da shi domin a duniya waye ya kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi amma saboda fusata da hasala da halin da ake ciki na fushi aka iya zage-zage ina gudu wani yake nuna maka illar fushi to in mutum ya fusata ya shiga cikin halin fushi bai ganin wake gabansa fushin bai barin sa ya ga kimar mai kima a gurinsa kuna daga cikin illar fushi sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yaji tabbas ina da masaniyar wata kalma da da ya faɗe ta da abin da yake ji ya tafi ya bashi لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan jefaffe da abin da yake ji na fusata da fushi ya bashi wanne daga ciki wanda fuskarsa ta yi ja jijiyoyinsa suka yi burɗin burɗin an fahimta kuma ba shi kaɗai ba har ɗaya abokin zagin nasa za zai faɗa da bai ci gaba da zagin ba an fahimta ko amma da wannan shine ifi shiga cikin tsaka mai wuya abin ya fitowa fili tare da shi a wata ruwayar da zai ce Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim sabarin wanda ke gaban mu a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ita kuma Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim duk wanda ka faɗa daidai kowanne ya tabbata shi ne sai malamai suke cewa wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi shine mana nuni akan cewar asalin fushi daga shaidan ne shine mabudin da yake budo shine wanda yake wato arin in gizo bawa zuwa ga afkawa cikinsa sannan wannan bayani da manzo'i ina sanar da mutuwar abin da ke ingije wa bawa fushi ta tafiyar masa da fusatar da isa kamakon fushi shine neman tsarin Allah subhanahu ta'ala daga sharrin shaytan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim sannan a daidai lokaci guda wannan hadisi ina sanar da mu kwadaitarwar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ke mana na ilmantar da wanda ya jahilci abin da zai tafiyar masa da jahilcinsa ya fitar da shi daga matsala domin ya ce na san kalmar da da zai faɗe ta da abin da yake ji ya tafi ya bashi kuma ya faɗe ta to wannan yasa sahabbansa da suke da hankoro da ƙoƙarin isar da saƙon abin da suka ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da za masa wajen isar da saƙon addinin Allah faqalu la sai nan take suka ce da wannan sahabi ko wannan mutum da ya shiga cikin halin fusata da tashin hankalin fushi inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala haqiqa annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ta'awwaz billahi min ash-shaytanir rajim ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan sun fahimci bayanin da manzo'i ta cewar ya san kalmar da in ya faɗa zai daina jin wannan fushin kuma ya faɗe ta ma'ana ina sanar da su cewar yi kokari ku isarwa da wannan bawan Allah wannan bayani dan ya aiki da shi sun fahimci haka nan take sai suka isa a wata ruwaya ta Imam Muslim Allah ya ji kansa da rahama cewa take fa qama ar-rajulu fa qama kai ila rajulin fa qama ila ar-rajuli rajulun mimman sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam haka take cewa ita wannan ruwaya فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم sai wani mutum guda ya tashi daga cikin wanda suka saurari wannan bayani na manzo zuwa ga wannan mutum da yake cikin halin fushi wani mutum ne malamai suke cewa shine mu'azu bin jabal me ku? suka ce ruwayar abi dawud Allah ya ji kansu da rahama da ta zo da lafazin faja'ala mu'adun ya amuru sai mu'adu ya rika umartarsa da ya faɗi uzu billahi minash shaitanir rajim da ya ji manzon Allah ya ce an faɗe ta za a daina jin abin da ake a yayin fushi fa'a ba sai ya taurare yake fa dhahika ko wa ka sai ma yi dariya wa ja'ala yazdadu ba ya kara fushi akan fushin da yake shedan da yayi rinjaye wa fi lafazin lil bukhari aw lafazin na ruwayar imam al-bukhari fa qala da mu'adh yace masa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai yace atura bi ba'ath kuna ganna da matsala kenan a majnunun ana ni mahau an ce ni mahaukaci ne kan gane ko izhab ita tafiya ka saki ne an fahimta lafazin gaban mu duk ba waɗannan ko wannan duk suna da fito mana da abin da hadisin yake gaya mana da abin da ya wakana sakamakon wannan fushi to shine imamu ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama cikin fatul bari sai yake cewa abin da ya fi dacewa da wannan wanda aka umarta da ya ce a billahi mina shaitanin rajim fishin da yake ciki ya tafi ya bashi ki samu mafita ko dai ya kasance kafiri ne ko kuma munafiki ne ko kuma fushi ya yi fushi shaitan yarin jaye an gane har ya ifit da shi daga halin daidaiton da aka san bayi musulmi a kai yasa har ma wanda yake nasiha yake masa nasiha yake tsawata masa yake cewa ya tafiya ba shi in kuma ba haka ba ina daga cikin ƙauyawa waɗanda suke wato masu kaushin hali an fahimta ko kaga dai kowanne zai iya kasance musulmi dai a ce da shi ga sako daga manzon Allah akan matsin da take cikin ka faɗa za ka samu mafita ya binci da ya ki za ga abin da nauyi dan munafiki ne to dama zaman zuwa da man da ake ba mamaki in kafiri ne to dama nan tafi sauki ya ma ki abin da ya fi wannan ko wanda ya ƙi musuluncin gaba daya ma ya ƙi yadda da manzancin manzon to dan ya ki karba abin da zai je mafita daga shaidan ai ba abin mamaki abin da yafi wannan da zai fitar da shi daga halaka duniya da lahira ya ki karba sai kuma ba haka ba a nuna mana illar da fushi ke da shi da kan jefa mutumin da yake na Allah iri kiɗe zama na shaidan kuma ba haka ba kamar da malaman suke faɗa cewar ko ba ƙauye ne irin masu kaushin hali mana jahilci ya masa kantar da ya gagara fahimta ce fa in sako zuwa daga manzon Allah ba magana ka bintsire masa an fahimta ko wannan shine illa a cima ba kauye eh da kai awa da ba kauye ma'ana duk abin da aka yayi mu shi ne zaka iya yi saboda akwai karancin hankali akwai karancin wayewa da sanin ya kamata to sannan bayan haka shi a zatansa sai mahaukaci ne za a ce masa ya nemi tsarin Allah daga shaidan ko inda ya ce ko mahaukaci kake kana sanyi mahaukaci ne ko to kaga wannan dai da fito da cewar akwai wani nau'i na abin da ya shafi ƙauyancin a tare da shi shi ne sai malamai suke cewa wannan hadisi yana nuni zuwa ga irin abin da ayar Allah subhanahu wata'ala take nuni gare shi cikin suratul a'raf ayar 200 wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi ko fasta'id billah innahu alim idan shaytan idan wani waswas wani kokwanto ya same ka ya cin maka daga shaidan da Allah ce fasta izbillah yi kokari yi maza ka nemi tsarin Allah da ya tsare ka daga sharrin shaidan innahu sami'un alim haƙiƙa shi Allah cikakken ne jin abin da bayi suke ciki ne cikakken ne jin wato ainihin neman tsarin bayi ne alim masani ne cikakke da abin da bayan suke ciki da kuma abin da zai ba ba su mafita daga matsalar da suke ciki to da haka ka ɗauki wannan hadisi ka goya da wannan aya ka samu hadisin fassara ta in ka ɗauki wannan aya ka jona ta da wannan hadisi ka samu ayar fito da abin da hadisin yake faɗa shi ne malamai suke cewa daga cikin fikihun wannan hadisi ina sanar da mu cewa haƙiƙa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar sauran mutane idan abin da ke bujurowa mutane na fusata da shiga halin fushi su ma yana samu ba ma'asumai bane da kan ka ɗauka cewa a'a ba maganar wani munafiki bane ba kafiri bane illar da fushi ke haifar wa ɗan adam ce ta samu wannan sahabi isa sa a wannan tsaka mai wuyar har ake gaya masa hadisi ike bin tsirewa ike karba saboda ai a baya mun karanta hadisin wacce take rura ihu a kabarin mamacinta aka ce da ya ta baiwa Allah ya haƙuri wa kuma yake gaya mata ya haƙuri manzon Allah da kansa ba ma maganar wani sahabinsa bane ya ɗau saƙon ya kai ko ta ce don abin da ya same ni ba kai ya samu ba ne ko kaga irin wannan ya faru cikin sahabbai amma daga baya ne ya faru ya ce garzo sai gidan ai ban san kai bane ya manzon ana ce na an makara ladan da zaki samu da kiyar kuntar tare lokacin kin rasa shi to shi ma nan ka iya cewa to shi ma dai raban ya toya ko da haka bai karɓi sakon da ya gaya masa ba sun kai har sake yin abin da shi ma wanda ya man nasiha zai ji bai ji daɗin abin da ya masa to haka fushi yake surakato amma inda Allah idatar da su ba sa katewa su zarce su ɗore su ci gaba da wannan abu kamar da ake samu a lokacin mai cewa da wani saboda abu ya faru wani ya fushi yau shekara kaza tsakanin da wani ko sallama ko a su ba sa irin wannan zama tariya a da yi a lokacin da aka yi a hasala din a fusata amma kuma dan kankan lokaci za ga sun dawo zuwa ga abin da yake ne wannan daga cikin falala da Allah ya musu Allah sai mana mu ba sannan malamai suke ce wannan hadisi yana sanar da mu halacci daukan saƙon nasiha zuwa ga wanda bai ji saƙon ba ka kai masa don ya amfana da saƙon lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa wannan masu zage-zage na san kalmar da ɗayan su ya faɗa da ya daina jin abin da yake ji da fusata tasa ba ta kai da ta kai ba alamu suna nuna bai ji abin da manzo ya faɗa ba shi yasa mu'ab bin jabal yi kokarin tasowa izo ya gaya masa su ka to wannan yake idan ka ji saƙon wani abu na isar da addinin musulunci wanin ka bai ji ba to ana buƙatar ka ɗauka ka isar masa wannan saƙo don shi ma ya amfana kamar da ka amfana eh, sannan bayan haka in muka kalli shi wannan hadisi ina sanar da mu cewa rayuwar sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rayuwa ce mai cike da ban sha'awa yadda kowannen su kokarin su ya za su shi taimaka wa dan uwansu da ya samu matsala ya fita daga matsala ko sabanin yanzu za ga wanda yake matsala wani daɗi yake jima da wani na cikin matsala a tsarin adai da musulunci musulmi dan uwan musulmi duk inda aka same shi na cikin halin kakanin kayi to a ga samu a ba shi ɗauki a taimaka ba. kuma idan mutum yana cikin fushi sai ya aiwatar da wani abu wanda da ba fushi a tare da shi za ka iya masa hukunci da fita daga musulunci to dai na cikin halin fushi fushi kan zama hanzari da uzu an fahimta ai ko mala ibnu hajar da yake cewa abin da ya dace da a danganta wannan mutum da shi ko ne zama kafiri ko munafiki to in ya zama kafiri ba da zama munafiki ba tunda ai ba wai nasi bane abin da ya faɗa ko yace ko kuma wanda fushi ya rinjaye shi ne to wanda fushi ya rinjaye shi ne to ka yana nan dai ba munafiki ba ba kafiri ba musulmansa amma wanda fushi ya hasala ije ba shi tsaka mai wuya ko kuma ba ƙauye mai kaushin hali ga musuluncin amma kuma har yanzu rago shi. an fahimta ko to ashe wanda yake cikin irin wannan yanayin baka garajen yi masa hukunci da hukuncin da za su wanda yake lafiya lau ba wani fushi ba fasata a tare da shi an fahimta ko shi yasa ma malamai suke maganar alkali ba a yadda shi na cikin halin fushi saboda wannan fushin zai iya sa shi ya fita daga tsarin da ya dace ya tafi a kai na adalci a alƙalancin za ka fushi na iya zama hangari da uzuri da za a kalle nan da mutum yake ciki a masa hukunci daban da hukuncin da za a masa idan da yana cikin halin hankalinsa da kuma wato ainihin daidansa sannan bayan haka za mu fahimci cewar al'amarin wato ainihin hukunci akan abin da wani ya ina buƙatar tsantsan da wato hange da tattaro abubuwan za ka iya tattarawa na dalilai da za su baka damar za ka samu ɗaya mai kyau ba daidai ba ne a zama ana garajen sakin kalma wacce take mai kaushi mai muni akan wanda ya wani abu na ba daidai ba a addini wannan a wanda ma ina addini daidai ɗin yanzu misali maganar manzo ai da da ita kafirci ne ko munafirci ko kama ga wani musulmi ya ja a halin da shaidan ne yake ingiza shi to irin wannan ba za ka masa garajen hukunci ba to sabanin halin da muke ciki yanzu abin da za maka hukuncin ya yake ake nema dan dalilin da za a mai komai rauninsa a sakan ma hukunci an fahimta ko musamman a wannan lokacin da muke ciki na zaɓe ne wahalar sha'ani yanzu nan kaji ya ce pdp ya zaɓa wuta an gane ko kamar wutar tasa ce yanzu na ce ya bar musulunci kamar musuluncin nasa ne tare da cewa in ya tsaya ya baje wannan abin da ake yi ba magana fa za a shari'a da Allah ya ce annabi ya ce ko musulmi ne a kai ko arni ne a kai ko gaba ɗaya kowaye ya shi da constitution zai aiki su shin za ka ɗauki wannan abubuwan da suke faruwa in mutum bai yi wannan ba ka hukunta masa hukuncin wanda ya ce ba za a yi Allah ya ce annabi ya ce ba ka gaba ɗaya ba an fahimta ko kama ba ma gane haka sai mukan gauraya abu sarke shi da bai bai tare da cewar a daidai lokaci guda in ka ɗauki irin wannan salon kama da za a jiyo kanka ba zai ma kyau ba sun sati da ka to kai kuma ina musulunci ya zo da cewa ba za a yi wa musulmi ko musulunci aiki na shugabantar jama'a da ya musu hukunci ba sai an gauraya arne da musulmi sai mai taimaka wa musulmin ya zama arne dama ana kwaɗo tsakanin annanci da musulunci ko musulmi da anne don a tafiyar da al'amuran musulmi ba a yi musulunci bai zo da wannan ba ko to idan ka ce wancan kafiri shi kuma ya biyo ta kanka shi ma ta wannan bangaren ka sai a waye gari duk kun fidda kanku daga musulunci a abin da kuma an zo ba kwarai musulunci za a yi ba ko sai muna fahimta al'amura sai muna yau kan mu adalci wannan halin da muka samu a cikin a ciki a larurance muke waɗannan abubuwa in san mu ne a jingina duk wani abu mai suna constitution a adana qur'ani da hadisi da maganar magabata a mana hukunci haka muke so da ba mu samu haka ba to da mu samu wanda zai rika mai da mu baya yana da rasar da abin da ake iya yi to wanda wanda za a tsaya iya haka ko ba za a yi gaba ba ko wannan ne yasa su karɓa kallon abubuwan a haka amma ka ba su hukuncin musulunci ɗari bisa ɗari sai ka zo duk gaba ɗaya wanda kuke tare da kuke ibadar sai ka kowa a tsakanin ka kuma waɗannan abubuwan su zo su tafi kai kuma su bakka da shi ba da ka iya dole ya ganka dole ka gan shi dole ka tafi da shi dole ya tafi da kai amma kuma kuna ba da ki sai muna fahimta al'amura yadda suke kuma koma zuwa ga irin waɗannan bayanai na manzo sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai shine zai haska mana wannan sun fahimci al'amuran mu daidai mu tafi da al'amuran to har da muka samu kanmu a ciki Allah ya datar da mu aka dace da samun jagora musulmi Allah ya taya shi Allah ya masa jagoranci Allah ya datar da shi da mashawarta na kwarai Allah ya datar da shi da mataimaka na kwarai domin jagoranci matsala ce tunda ka ji manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha la amana jagoranci amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma a ranar alkiyama da na sani ce da tatsiya taɗewa ce da kuma shiga da na sani abu ne da in ka tsaya kai adalci annabi ya ce shugaba adali na daga cikin da suke tsayawa a ƙarƙashin a al'arshin ubangiji ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa idan jagora sai kasance mai jin kai da tausayi annabi ya kirga cikin waɗanda suke masu shiga aljanna dan aljanna cikin bayi manzo yake cewa daga cikinsu akwai shugaba mai adalci a daidai lokacin da kuma idan ka zalunci al'umma zalunci ɗaya da ya shafe shi duka duk kana da laifinsu to abin wanda yake mai wahala aka ce mai wuya musamman ma da a halin da ake san musulman kansu a gurɓace su in ka a zuwa tafi daidan kafin ka samu guda biyar masu mara ma ba sai ka samu ashirin talatin masu kware ma ba saboda da yake buƙatar sai da addu'a sai an tsaya da nasiha sai an tsaya da taimakawa yana daga cikin haƙƙin shugaba ka rika man nasiha ka taimaka masa a gabar da ba zai iya yin abin da zai yi ba iya samun mafita shi kaɗai sai da taimakon ka taimaka masa to akwai wannan to fatan mu Allah ya mana jagoranci Allah sa wannan fata da muke na sauyi idan mana sauyi na alkhairi Allah ya sa mu dace wannan shine karatu mu da abin da muka yi da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko ta ban harshe Allah ya yafe da yana yi da hali don da shi da ya dawo da a cikin yi yayin da mutum ya fushi fushin yakan dusasar da hankali da fitar da mutum daga ɗabi'ar ta wanda ya san ya kamata yake fahimta al'amura ya zama baya fahimta sai ta to idan mutum ya fushin ya yi abin da ya a lokacin fushin bayan ya samu kansa aka ce wani ya kai kaza kai kaza shi ma ba zai iya tuna yawan abu to dama ai hakan ce ta kan sa wato ainihin a ce ba za a maka hukunci da irin halin da kake ba ta cikin fushi saboda fushin ya fitar da kai daga ɗabi'unka shaidan ya shige ka ina sa ka yin abin da ba a san ka da yinsa ba to da ka da abin da yake da alaka da shaidan to da sai da wasansa ya shige ka sannan da kuma ingizawarsa da kuma ingizawar zuciya mai umarni da mummuna suka haɗu suka yi haɗin gwiwa ka samu kanka a ciki to da ka ɗabi'a ka ta sauya daga yadda take to da ka irin wannan in mutum ya yi ɗin ana iya masa sassauci a wajen hukunci amma in ya barnata wani abu to sai ya biya wannan ma nau'i ne na zartarwa da kuma sanda duk haka ta faru da shi sai rika tana cewar za fa ta faru da shi fa a baya kafai sake maimaita to da ka koda ka fusata in kai barna to barnar za ka biya kamar abin da ya taɓa faruwa da Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam tana ga ai ranar kwananta ce ɗaya daga cikin sahabban manzo matansa kuma ta turo da abin da za a ci na abinci daga bangaren ta aka kawo manzo tare da sabu wannan abin ya fasata ta sai fushi ta ji haushi ta zo ta barar da abin da aka kawo sakamakon haka har akushin da ake ike ɗauke da abincin ya fashe kaga fushi ne yasa sai abin da ba a santa ba dabi'a ta bace ta yi shi ko manzo ya ce ku tsintsince ku tsintsince baba ku ta yi kishi baba ku ta yi kishi aka tsintsince aka ce abu to nan wanda zai mori ne ya ajiye fasashen akushi Aisha ta kawo nata abinda ta kawo na abinci aka ce ce to wannan akushin a kawo wa Allah da aka fasa mata akushi akushi da akushi sai kuma ɗauki fasashi an fahimta ko to kaga kenan idan mutum ya fushi amma ya barna wani abu to ko ba a yi masa hukuncin ce tun da ya fushi ga kaza na fushinsa ba shi to ya shiga wani yanayi da za kamata a tausaya masa a sani kyau da shaɗa a ciki ba ma ɓarnar da ya gyara ba zuwa gaba ta da sa'ir ƙasar ce to ka ga fita da yin kaza ne wa ne sakamakon fushi kaza na yi salawanta ko aka yi min kaza to wani sai da ita karo shi a samu a samu wato wani matsaya a kan al'amari Allah ya kiyaye na saki na mace a cikin halin fushi ana kallonsa ta mahanga da yawa ana kallonsa ta mahanga da yawa yanayin da matar za ta shiga ciki yanayin da 'ya'yan da suke tare da za su shiga ciki yanayin da kai za ka shiga ciki yanayin matar da za ta shiga ciki da wasu abubuwa da suke jefe da jefe na bangaren kai ma'auraci da kuma ita ma'aurashi idan ɗabi'a ka ce san da wani abu ya faru da ita ka ce saki saki an ja ma kunne ba kai ba haka ake ba za ka za ka abubuwa wannan abu da shari'a ta samar da shi sai an kai makura ake amfani shi ana bin mataki kaza sannan mataki kaza sannan mataki kaza wanne ka bi to da ka bi kaza ai da ka bi da shi kuka kaza da da ka hada da kaza da ka samu mafita sai zamanto hakan tana faruwa kuma ba ma a wannan kawai ba ana tsora ka abin da ya fi daidai kamar da muka ji a wannan hadisin an zo an gaya masa kalmar da ta kamata ya faɗa ya ce a rabu da shi ko to ya zama to haka ana gaya ma kana irin wannan bunsurarwa to in kai a karɓa kai aiki da abin da ya ka ji rashin daɗin abin da kake da kanka ya fi zama maka wa'azi da gyara amma ya zaman to ɗabi'arka mai kaka tsantsan ne mai sanne sanne ne mai kawaici ne mai haƙuri ne aka ce wani ne hatta kai ga kaza ce wani wani ko faɗa ce wannan ne ko ya sake ko ko ji daidai ko an shaide shi da ba ɗabi'ar sa bace sai kuma abu nawa baka fusata shi ba wanda zai fusata jama'a da dama amma shi zai fusata amma akan ce har ya kai ka abin ya kai makwara? to irin wannan akan la'akari yi shi alƙali ya ce to wannan abu tunda abu ya yi fushi ya fushi halin da ya shiga ciki kaza kaza kaza da shi ya zo yana kuka ya kuka ya'ya ana tunani ya za a yi kaza kaza abubuwa da an yi dogon mu alƙali zai iya cewa wanda sakin ba a karɓe shi ba an fahimta ku wancan kuma ce an karɓa yanayi ne na sai ka kalli nan ka kalli nan ka kalli mai shi ba an fahimta za ka wani lokaci ana samu abu iri ɗaya ne amma tsakanin wani da wani hukunci ya bambanta an fahimta ku amma dama ba wani sashi da ake yasa ana ga lafiya lau babu shi ko sai an fusata ta yi fushi ah, to kuna da lafiya lau ta kama abinci ka ci ka sha ka yi yaɗi ka yi gyaɗa za ka ce sakamakon shi na sake ki ne ai ba zai ba an fahimta ko sai da wani abu da zai fasa ta ai ba ta sake dama tsanin alin ba idan ba ka da lafiya wannan kuma yau Allah ya samu dace wa alaikum salam cewar mutumin da ya kisa shari'a ta dora masa cewar ina daga cikin abin zai tankare masa laifin kisan da Allah ya ɗura masa yin azumi na wata biyu a jere shi ne yake cewa irin wannan azumin yana cikin azumin mukan da idan wanda wannan azumi ya hau kansa ya rasu za a iya ɗaukan wannan azumin a ɗora wani cikin magadansa ko baya ciki an gane ko in ka tafi akan fahimtar masu cewar wanda ya mutu da azumi a kansa waliyansa su rama masa ko su masa suka ce ai hadisin ya zo ne kawai a game man mata wa alaihi sau sama anhu waliyu. wanda ya mutu da azumi a kansa majibincin al'amarinsa da zai iya gadarsa ya masa suka ce kawai azumi aka ce na kafara ne na farilla ne na ramadan na wato bakance ne suka ce biya shi to da suke da kan wannan fahimtar su za su iya faɗa cewa eh za a rarraba ga magada don su ba wani ya ce ba zai ba a fahimtar da wannan malaman suke kai bai taso ba shari'a ce ta tarta samun sai wa wanda yake jibinta al'amarin sa wannan ba magana ya ce ba zai ba za a tarta shi kamar azumin sa ne yau da kullun na na ya ce ba zai ba amma aka tafi a kan malaman da suke da fahimta cewa a wannan fa magana da ake wanda yake da azumi a kan ya rasu majibincinsa ya masa azumin da kai kai wa Allah alkawari ake magana wanda bai turta ka kan bai matsanta maka bai sa ka kai shi ba kai ka ya ubangiji in dai aka yi zaben nan ya zama musulmi ne ya ci ba arne ba ni ko zan ma azumi na safi guda kaga kamar kanka dole ba dan Allah ne muka da shi dole alkawari kai masa to sai ka cika ka ce irin wannan ne haka ce mutum ya mutu a rama masa da wasu hadisan sun zuwa kan da suka yi bakance na azumi ko bakance na haji ko bakance na sadaka manzo ya ce ai yi musu don a biya Allah bashin da yake musu suka ce to yadda waɗansu hadisan suke haka wannan ma akan wannan turba yake in ka tafi akan waɗannan malaman suna ganin cewa da mutumin da ake bin sa azumi na ramadan da aka ce fa idda min ayyamin ukhar sai kafin ya kai ga wasu ukhar din aka karɓa su suka ce to wanda aka dorawa. mai ba da damar yayi bai bashi ba dan ya karɓe ra an shadarar da azu ba komai akan kowa cikin majibantansa shi ba kuma da aka sa in ba mun gan ba ko haka kuma wannan ma da ce to ai wani abu ne ya faru na yayi ganganci ko kuma yayi wani abu da taɓa rai sai Allah ya tsaya samu sai ya azumi shi ya ɗorawa sai kuma ya karɓi ransa kafin ya mutu suka ce ba komai ko ku ci gadon ku kuma ku zauna lafiya lau ba azumi a kan an fahimta ku to yanayin maganganun malaman shi ne abin da ke ta ai akwai damar shi wasu wasu na shaidan ai salo salo ne akwai salon da riya maka wasu abubuwa na sabo a rai shi ma wannan manzo ya koda a nemi tsarin Allah da shi ko ya zo maka a cikin mabarki ya raza maka shi ma na ce ka nemi tsari daga sharrin shaidan an fahimta to da wannan ma yana cikin idan ina riya maka wasu abubuwa na sabo ka nemi tsarin Allah daga shaidan daidai ne da wancan na fushi magana ce ta yana soya inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al-adawata to wajen bayan ya sa ka cikin tashin hankali kuma ya hada ka da wani a nan ne wannan na fushin yake wannan kuma na magana ya zai shiga tsakaninka da mahalicci to kowane a uzu billahi min shi duk magana sai kwarar da akwai wanda ya daga na matsala na kuɗi Eh. a Musulunci canji na kuɗi kasuwanci ne shar'antacce idan za a yi na wani kuɗin daban da wani naira da riyal shefa da dala euro da pound kaza da kaza wanda za ka iya ka sayar ka ci riba abinda ka samu halal amma naira sabuwa da naira tsohuwa ka ba da naira tsohuwa ɗari da hamsin in ba ka sabuwa ta ɗari to wani hamsin ɗin raba shi sau da idan za a yi bikin sallah zan yi kyauta da sababbin kuɗi in na baka ɗari tsohuwa da ƙar ake ake daɗe ta to za ka ba da ɗari sabuwa ba tare na ƙara maka kuma in kai haka babu laifi a shi taimako na kai da na fi son sabuwa ka tsohuwa kuma duk abin da tsohuwar nan za ta shi sabuwar za ta duk abin da sabuwar za ta shi tsohuwar za ta an fahimta ko eh, amma dai sun bambanta to babu ne dan ka samu ba kai ba wani abu ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk